بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم يرون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 ونصح الأمة وجاهد حتى أتاه اليقين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya muna arzikin sake haduwa wannan wuri wato wannan masallaci na tsohon gidan yari a wannan gari na argungu jihar kebbi a jamhuriyar najeriya yau lahadi 18 ga wata kenan ko? Allah wani sha takwas ga wata daidai ko? eh? sha takwas ga watan rabe rabe usani ko sha tara ko akwai shakka? to Allah shi ya san daidai eh. to wannan shekara ta shekara ta hudu hijiriya daidai da sha hudu kenan ko? sha hudu ga watan goma sha ɗai sha uku ko? sha uku ga watan goma sha ɗai na miladiya 2022 ga shi za mu karanta wani abu daga cikin littafin alkur'ani mai tsarki kamar yadda aka saba a daidai wannan lokacin muna cikin suratul araf wato sura mai tarin albarka wadda daga cikin abin da take koyarwa akwai tabbatar da manzanci na manzanni da kuma irin yadda masu jayayya suke jayayya da gaskiya kuma yadda Allah yake karya duk wanda yake jayayya da gaskiya da kuma tabbatar da tauhidi tare da kawo hujjoji da dalilai na kadaituwa Allah su subhanahu wa ta'ala da tabbatar da ranar lahira to za mu tashi aya ta 189 إن مؤلفيته ثم ذكر فيما يأتي جولة جديدة لضرب المثل من واقع الحياة على البداية المستقيمة المنحرفة في الآدميين ثم تنتهي إلى الجدل المنطقي حول الآلهة المدعاة التي يعبدها المشركون wato nan a cikin wannan ayoyi masu zuwa a cikin waɗannan ayoyi masu zuwa wato za a ambaci jawla jadida wato abinda ake ce mai daula kamar tafiya ce wani zagaye wato idan kamar wani faifai ne ya darbil masali don a ba da misali ne waƙe alhayati daga waƙe alhayati shine abinda ya auku ko abin yake aukuwa na rayuwa kasan kusan yance wake iyan wato abin da yake shi har ya faru ko yana da yana faruwa shine wake yi wa alal bidayati mustaƙima wato ɗan adam ya fara wato rayuwa ce ko kuma al'amarinsa daidai sanan da baya karkace Ɗan adam ya faru da tauhidi da yarda da Allah amma daga baya sai shirka ta shigo cikin ‘ya'yan Adam. Sun matantani ilal jadari, a ƙarshen wannan jaula ko wannan haifai ko wannan kasat za a kai ga muhawara da jayayya almantiki irin na wato mantiki. An ce mantiki shine wato abinda ‘yan boko suke ce logic. za a yi amfani da wasu dalilai ba wai aya a ja aya ko hadisi ba dalili na hankali kuma dalili na hankalin sai ya iya jawo hankalin wanda ake son a jawo hankalin shi kuma wannan jayayya din game da allola waɗanda ake bauta ma waɗanda ba na gaskiya ba al'alihatul mud'at waɗanda mushrikai sun kai da a waccewa alloli ne alhali ba alloli bane Allah tabaraka wa ta'ala yace zai halaga khalaqakum min nafsin wahida Allah shine ya halitta ku daga rayuwa guda ai Adam shine Adam waja'ala minha zawjaha kuma daga shi Adam Allah ya halicci matarsa Hawa'u matar shi Hawa'u shine Allah ya halicci az-zakara wal unsa wato ya halicci maza da mata daga annabi Adam tsakaninsa da matarsa Hawa'u kuma ala fitratin wahida bisa ga halitta ko aqida guda wato ne hijira ta tauhidi ta yarda da Allah li yaskuna ilaiha don shi namijin ya samu natsuwa zuwa ga matar falon mata ga shaha lokacin da ya shafe ta hamlan kasifa sai ta ɗauki juna biyu wanda yake a farkon al'amari mai sassabci ba ya wahalar da ita tana tafiya kamar da ta saba tana motsawa kila har da gudu da sauran kirkiza wato shine huwan nudufa lokacin da cikin yana digon mani famar radde wato sai ta shuda da shi ai zahabat ta tafi waja'at tana ta kai da kawo ta tafi ta dawo li khifatihi saboda saukin shi saboda ba ya da nauyi wato a cikin ba da nauyi a farkon al'amari falamma askalat amma lokacin da ta yi nauyi bi wale da fi ha. ya zan yin tayin yi girma a cikinta. ta wa ashfaqa ala ha. har da matar da mijin suna jin tsoro a kan rayuwa ita mai juna biyu ɗin ta zama ta shiga cikin halin tausai tana tausan kanta tana jin tsoron kan rayuwarta ta kurce ta hanyar juna biyun nan shi ma mijin yana jin tsoron ya rasa mata tai saboda dalilin wannan juna biyu a wannan lokaci da'awallaha miji da mata za su kira Allah rabbahuma ubangijin su yi addu'a ya rabbi ya rabbi ya rabbi la in ataitana saliha wallahi in ka ba mu al'amari mai kyawo mai nagarta ka ba mu ɗa na ƙwarai nan da mina shakiri wallahi za mu kasance daga masu godiya laka gare ka alaihi akan wannan baiwa akan wannan na'ima ta samun haihuwa to nan kun ga yaƙi kamar ya faro da annabi adam ko to amma ya haro da annabi adam amma da ɗayan adam ne zai kare domin shi annabi adam annabiyan Allah ne manzon Allah ne shaidan bai samu wurin shiga hanyar kada shi cikin shirka amma sauran 'ya'yan adam mu ni ko kai ko wancan yana yiwa shaidan ya ruɗe mu har mu fada ga shirka mu bar Allah to saboda haka aya ta biyu ba za a fassara ta ga annabi Adam ba ya atahu ma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahu amma da kai da matarka kuna iya shiga cikin wannan ko ni da iyali na ko wancan da iyalinsa a samu matsala a dan kauce ma tauhidi Allah tabaraka wa ta'ala yace falamma atahuma salihan a lokacin da Allah ya ba su da na kwarai lafiyayye ai sai shi da cikakken halitta ba makaho ba ba mai kawa guda ba ba mai shan inna ba lafiya lau ja'ala lahu shuraka sai suka sanya ma Allah abokanin tarayya fi ma atahuma a cikin wannan abin da Allah ya ba su na ɗasa ne. Badala shukuri, madadin su yi godiya a laihi gare shi, asharaku lahu, sai suka sanya ma Allah abokin tarayya, wa shirku sunufin wa ashkal, shi ko shirka, <clears throat> hada Allah da wani iri-iri ne, kala-kala ne. Akwai wani shirki ma ɓoyayye ne, ba ka gano kayan shirka sai malam ya yi bayani wani shirkan ɓoyayye ne tunaninka bai ma kawo cewa abin gada ne shirka ne sai an sa bayani an yi bayani tiriyan-tiriyan sai ka ce to lalle mun hada, mun haɗa to rami nan malam ya ce wa iza kana al-mushrikuna ala ahadi rasul sallallahu alaihi wasallam in ya zan mushrikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qablahu haka nan gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shanu sun kasance yanziruna suna yin bakance alwashi na ba'aza abna'ihim wato su yi alwashin ba da sashen ɗayansu maza lil'aliha ga gumaka auli ma'abidil aliha ko wuraren nan da ake bautan wannan gumakan suke sun ba da wayannan ɗayan su yi hidima wannan wurin awali ka hanatul ma'abid ko kuma su ba da ɗayan su sun yi alwashin bashe su ga bokayen da suke nan wajajen matsafa inda ake tsayi to in haka yake a can wancan zamani suna yin irin wannan shirka fa innal kathirina al yawma a yau din nan da muke ciki a wanga zamani da yawa yawan mutane na billahi suna hada Allah da wani hina yusammuna abna'ahum abidan li a lokacin da suke wa sunaye su ce wani bawan wani kuma ba bawan Allah ba subhanahu sarki ya tabbata gare shi aw hina yaj'aluna fi abdanihim nasiban ko kuma shirkawa na gaba wani nau'i na shirka uwaye a wannan zamani suna sanya rabon wato gumaka ko rabon shirka rabon shedan ga jikin ɗayansu domin suna rataya musu layu ko wani wasu kandaye ko kan wani ƙwaro a ɗunke ko abin da ya kama da wannan duka nau'i ne na shirka an gane ko wal adatil wasaniyati da wasu abubuwa da ake yi na al'ada ta gumaka wato masu bautar gumaka domin hadda kumba dinga ana ana daura ta ga waya ko kumba kumba sannan tsakiyan nan ana daurawa da niyyar neman kariya sai a sa dan abin nan kandu ko sai a ce maganin kandu yake ko kuma idanun nan kudin daure idanun nan su ma ana sawa a daura ma yaro ga wuya duk da niyyar cewa abin ya zan kariya gare shi to lokacin da yana cikin mahaifiya tai daga lokacin da yake digo mani har ya zan jini har ya zan tsoka har aka halitta shi har zaman da yake cikin ciki wata tara ko wata goma ko wata ko shekara ɗaya ko shekaru ko he da shekara wace la'a ta tsare shi lokacin da yana cikin ya ta an daura mai laya an daura mai kandu maganin kandun baka ko an daura mai daga eh Allah ya kare shi har ya sauko duniya lafiya to amma yanzu Allah nan da ya tsare to ba a ban mai wannan tsaron shi dai sai a ce a sai an gama da laya ko kumba ta alkwato a daura ga wuya ko kuma kan wani ƙwaro ko abin da ya kama da wannan kunga wannan duka wani nau'i ne na sanya ma Allah abokin tarayya cewa Allah bai isa a dogara gare shi shi ɗaya ba sai dai an gama da wani abu a ambaci wa'anda suke sa matsayansu suna wato bawan wani an ce akwai abdulharis abdulharis an ce haris din nan da ake cewa haris dan? to da yawa wanda ke sa matsayinsu abdulharis to kamata ya a ce abdullahi ko abdurrahman ko abdul ko abdul-karim ko abdul da sauransu to amma da duk an ka jingina ga wani wani ma zai ka ji an ce suna ne abdul-rasul abdul-rasul ta taba ji ko kusa jawa kasashen laraba ga yin wannan izgilanci da wannan wannan abin abdul-rasul to duk wani wanda an ka jingina wa gare in ba Allah ba ne kamar Abdul abdulmuttalibi a ga wannan shi suna na na jahiliya al almuttalibi yana cikin sunayen Allah mai ciki in an ce Abdul abdulmuttalibi ana nufin bawa ne na na bauta bawa na bauta wa na bauta wagga ta wani bawan wani na na bauta to kaga abdulmutsalibi ba bawa bane ko ba bawan kowa na ba yantacce ne dan asali bakware ce mai ji da nasaba da daraja amma da yake a zamanin jahiliya ne an sami abdulmutsalibi to ba a son a maimaita wannan a cikin rayuwar ta musulunci don haka kada wannan suna ya baka shawa ka ce to kai ma ka sa ɗanka suna abdul muttalib al muttalib ba suna Allah bane al muttalib mufta'il mufta'il min al-talab muttalib mai nema kenan mai bid'a shine al muttalib al-muttalibu don ba muttalibu na ba ba abdul ba abdul to an je wannan ko to a gaba sai ya ce allati yuzawilu sirun irin wayannan miyagun ɗabi'u na al'adun mashirkai wanda mutane da yawa suna aikata su wahiya tumassilu al-inhirafa an at wayannan duka suna gwada muna kauce ma tauhidi al-mutlaq wanda yake sake ba kai wattakhadhu shuraka lillah da rikon abokan tarayya ga Allah fi ma atahu ga abinda Allah ya babawa fata'ala Allahu amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya ɗaukaka daga abin da suke haɗa shi da shi ai tanazzaha amma na ude fili ibadatu a cikin bauta Wale ibadatu abin da ake cima ibada bauta iya na bi na hain, ko dai ka yi an ce ka yi, ko ka bari an ce ka bari min Allah sannan umarnin da hannun daga Allah A min ko daga waninsa in ya zan umarnin Allah ko hannun Allah kabbi ka bauta ma Allah ‘yan umarni na ko hannun wani ka bauta ma wannan ba ma ka min gairin lahi fa huwa shirk bin umarni da hannuwa da hani wanda ya zan daga wani Allah shi ya zan shirka wal jumlatu musabbaba wannan jumla ya ce musabbaba adafin ala khalaqakum wannan shine adafi ga khalaqakum wa ma bainahuma atiradu abinda tsakanin su itiradi ne wa taqdiru abin da aka kaddara wa zance huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah shi halitta ku daga rayuwa guda fata'ala Allah amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah wato daga abinda suke hada shi da shi ne shirka wa yakunu fi qawlihi ah, yushrikuna iltifatu sai za akwai iltifati wato daidai wannan wurin wasu tafsirai sun kawo wani bayani wanda malam gumi bai ambace shi ba saboda bai son a tabbatar da shi ga annabin Allah kure ne a ce annabi adam alaihi salam wai mata ta ta yi ciki na harko ya zan ta yi wato waje. ta yi ciki na biyu ta yi wabi wato bayan an haihu da ya koma ko ba shi ya wabi ba ba shi ake ce wabi ba to in an kai wabi ɗaya ko biyu da bayan an ka samu yaro ya tsaya ya suna ne ba ko ba wa Eh? wato ga jahiliya al'adar mutanen jahiliya wato an ce har ga ta hausa an yi lokacin da ɗan wabi in ana son ya tsaya to aƙalla wani ya tawace na sai shi taro ko sisi ko sule ko na yi ya zan bawa ne to wannan shi an maganin ya mutu sai ya zan bawa ne na ba bawan Allah na ba don shi an taban ma Allah bawan nan shi dai yana iya koma amshe shi ko kuma in ba sai sai ba a kai shi gusa bizo a aji a nuna owaye ne ba su so ne don haka mutuwa ba ta ɗauka ta tun da an nuna ba a so ne don haka sai a ce mai na bizo in mace ta ta bizo su mutanen gabas gaciya a juji to ku diba shin yanzu wannan ashe ba a kauce mata uhidi ba ana neman ɗaya rayu amma ba wai Allah aka neman ɗaya rayu ba gare shi wai wasu dubaru za a yi don yaron ya rayu to shi ne sai ake jingina ma annabi adam alaihi salam cewa da an kai wabi daya an kai wabi na biyu ga na uku sai shedan ya taho ya kai ka san maganin mutuwan ɗiyan ga ya ban sani ba ya to in an kai hida yanzu ka sa mai suna abdulharis da an ka haihu sai ya samu suna Abdul kuma Haris shi shedan shi da ake cewa Haris to da an ka samu yaron nan suna Abdul sai bai mutu bai rayu kun ga a ce annabin Allah annabi Adam alaihi salam ya sa ya shirka wannan ba daidai ba ne kaga ba ƙwar'ani ya ambaci haka ba Iska ta an haka kawo ta Isra'iliyat kissa ta ta bani Isra'ila to ita malam ya kawar da ita nan domin ba ta da wurin zama amma in ka ta wajen tafsirai za ka samu wannan Allah ya tare. Now. inna haihata haihata ai in kuskure na yi kuskure na yi ta hanyar kuskure ya fada Allah yana yana yahe ma wannan al'umma kuskuren da sun haka in mantuwa na sun kai Allah yana yahe musu amma ganganci wanda da ya shirka da gangan wannan ya gama yawo in dai bai tuwo ba har ya mutu kan wannan shi wannan shine bayani amma in kin karatu mutum yi ya ƙi karatun tauhidi a ya faɗa cikin shirka to shi ko bai da uzuri domin me domin Allah ya wajauta ma kowane bawa ya san Allah ya san kuma da ake bauta ma Allah kaga sanin Allah shine tauhidi bauta Allah kuma ibadat wanda za ka yin tsarki da sallah da azumi da zakka da haji da sauran saboda haka in mutum yayi ko oho da karatun addini har ya zan jahilci ya kada ya cikin shirka to wannan bai da uzuri wajen Allah akwai wani shadarul baiti da wani mawaki yace wani wani annazim yace wal amdu wasu huma siyani yace wal amdu gauga ganganci wal jahalu da jahilci kuma su yani to daidai wa daidai su saboda haka da wanda ya yi da gangan da wanda jahilci ya sa aikata da duka an samu matsala saboda haka yan uwa yi kokari mu kusanci makaranta mu san tauhidi mu san haka na ibadat da mu'amala, Allah ya samu dace to ayushirku Rukuna ta karanta yago <coughs> inda ma yanta al-masalu a lokacin da misali ya tuke aka ƙara bayani akan misali bada asiyaku sai koron rance ya fara wato kenan siyakin magana ya ɗora, ya ci gaba ya yastankiru ma kana alaihin almushrikus yana mutu da kyamar abinda mashirkai suke busa gare shi ala hajjar rasuli alaihi salam a zamanin mazu Allah sallallahu alaihi wasallam min ittikhadihim al-asnam na riƙon gumaka da suke yi allati la taqilu gumakan da ba su da hankali wala tahtadi ba su iya shiriwa su gana su gane hanya ko su gano abin da daidai walaysa lahata asirun ma gumakan da ba su da tasiri ko da kadan ba su da wani tasiri da su jawo amfani ko su ture cuta ga mai bauta musu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na billahi fil ibada yanzu suna sa ma Allah abokin tarayya a cikin bauta ma la ya haluku shay'an abinda abin bautan da sun karika ba ya halitta komi ba ko da kuje ko da hihikin sauro ba su halitta ba kuma duk da haka a ce su ma Allah ne wahum yukhlaqun wahum nan hum su wasu malamai sun ce almushriku na mashirka ake ne sun san cewa Allah ya halicce su sannan gumakan nan ba sun ka halicce su ba amma kuma suna bauta musu aula asnam Alma'abuda, ko kuma gumakan da suka bauta ma sassaƙe sassaƙen nan in abin na itace ne in duwatsu ne duwatsu Allah ya yi duwatsun nan to ya za a bauta ma halitta Allah in itace na in ma aljannu ne ba Allah ya halitta aljannu ba in ma mala'iku na ba Allah ya halitta mala'iku ba in ma annabawa na ba Allah ya halitta annabawan ba to ya za a bar mahalicci a koma ga abin halitta taliki ai kaga wannan rashin hankali ne don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa hum yukhlaqun wato wa gulliba fiha al uqla a cikin wannan inda aka ce wahum kun san hum damirin masu hankali ne abinda bai da hankali to galiba ana mai lamirin mace wato sai a ce ko hiya misali ko a zo damiri na ha ko a yi amfani da ma ma don inda an ce mala ya haluku ma dinan suna nuna abubuwan bautar ba su da hankali inda an ce a yi shirku na man la ya haluku to man dinan tana nuna masu hankali to ba ya amfani da man ba to shine ya ce, a cikin wannan su yaƙin kun san cikin abubuwan da ake bauta ma akwai akwai abin nan eh, duwatsu da sassaƙa da sauransu kai eh, nan ƙasa ga mun ga hadda kaji ma ana bauta ma ana bauta ma gunsura ko ba haka ma don yan mori in sun ka aje kaza ko zubbu kazan nan kamar bauta mata na haka don ba a taɓa ta in bunsuru na kuma an ga ce bunsurun tsahi na babu wanda ya sai ya taɓa shi saboda an rike shi kamar abin bauta to saboda haka akwai masu bota ma abubuwan da ba su da hankali akwai wanda suke bota ma kuma masu hankali kamar wasu daga cikin wanda suke bota ma waliyai ko suke mala'iku ko suke bota ma annabawa wala yastati'una lahum ka karanta shi ko wala yastati'una lahum nasran wala wala yastati'una lahum nasran wato su gumakan nan da aka bota ma ba su iya taimaka ma masu bota musu wala an fusa hum yansurun kuma ba su iya taimakon kansu to abinda zaka bota ma bai iya taimakaka bai iya taimakon kai ne bai iya kare ka bai iya kare kai ne to mi amfani wannan bautar Allah ya ba da misalin masu bautar gumaka da misalai daban-daban cikin alkur'ani mai girma Allah Ta baraka tabaraka ala a wani wuri ya nuna raunin gumaka cewa idan aka zo da butun-butumi gumki an yi shi siffan mutum ko siffa wata dabba sai an ka sha mai kitse ko wani mai sai uje ya zo ya ɗabi wannan kitar gunkin nan na iya hanawa bai iya hana ɗabi kitar da agare ko bai iya to wanda bai iya kare makai ne wani abu za ka bota mishi saboda haka wato bautar gumaka da masu mushirka mushirke suke yi ya wuce misalin da bahaushe ke cewa faɗuwar guzuma ko haihuwar guzuma don guzuma tana iya laso eh, tashi da abata yayin ta haihu ko amma tana iya lashe ɗiyarta ko eh? amma tana kwance dai ɗiyar na kwance to amma su gumaka da masu bautarsu abin ya wuce nan komi ba su iya yi musu wani wuri Allah ya ba da misalin bauta wani Allah da gidan abin nan gizo-gizo gizo-gizo ya iya saƙa babban injiniya ne na saƙa don in ya yi saƙa ƙila ba wata masaka wadda ke iya saƙa irin wannan saƙar da ya yi gidan da zai yi gwanin ban sha'awa. amma kuma zahirana a kan shi yake sanyi busa kai ne yake ruwan sama busa kai suke ba wannan sakar da yi wannan gidan bai kare shi komi bai kare masa komi kaga gina ta da sakar gida dai bai amfane shi ba to Allah ya ce shi an misalin masu bota wa gowa inna auhanal buyut la baytul ankabut Allah tabaraka wata'ala yace abinda an misalin wanda suke bauta ma wani Allah duk wanda ka bauta ma wanda ba Allah ba wai kaka ce gunki ake ni gunki dai ha to wanda ya bota ma aljani ho ya shiga ko bai shiga ba ai min dunillahi aljannu min dunillahi wanda ya bota ma sa ai shi ma min dunillahi wanda ya zaɓi wani wali ya bota mai shi ma min dunillahi kai hadda nabiyyan mursalan mutum ya bota mai shi ma min dunillahi duk wanda mutum ya bauta ma wanda ba Allah ba bautan nan ba ta amfaninsa abinda an misalin bautan nan kamar salil an kabuti ta kazar baita kamar misalin gizo ne gizo-gizo ya yi gida ya saka gida amma gidan bai kare shi daga sanyi ko zahi ko rana ko ruwan sama Allah ya ce wa a wahanar buyuti lalle mafi raunin gidaje labaitul ankabut shine gidan gizo laukanu ya alamu da da masu bautar gumaka sun gano wannan misalin sun fahimci hakikanin bauta ma wani Allah to da ba yi ba Allah ya kare mu daga shirka Allah ya kare mu daga bautar wani Allah wanda yake aikin banza ne kuma bai zuwa aikin banza ne amma bai zuwa ga banza bauta ma wani Allah aikin banza ne amma bai zuwa ga banza don Allah zai yi horo da a kai shi wala yastati'una lahum nasarar, wala an anfusahum yansurun ay ara mimman bihin bihim Guma gumakan ba su iya taimaka ma kansu kare kansu daga wanda yake nuhin su da mugunta min kasrin ko ya sassare ya karya su aw ghairihi ko waninsa wal istifhamu litawbih wannan istifhami na taubihi ne wato zargi wa in tad'uhum ila al-huda wa in tad'uhum ila al-huda wato koda kun kira su zuwa ga shari'a ayyuhal mushrikuna ya ku masu bauta ma wani Allah in tad'ul asnama in kun kira waɗannan kan ilal huda zuwa ga shari'a la yattabi'unakum ba za su biyo ku ba su bi shari'a tare da ku ai la yujibunakum ba su amsa muku ila muradikum bihim wato ga abin da kuke nuhin su da shi kama yujibukumullahu wato kamar da shi Allah in kun kira shi yana amsa muku in da'awtumuhu bi tashdid at-ta fi yattabi'unakum wa qari'a bi takam yattabi'unakum sawa'un duk ɗaya ne alaikum gare ku ada'autumuhum ko kun kira gumakan nan am antum samitun ko kun yi shinku da kiran su da rashin kiran su duk ɗaya ne don ba su da ba su iya amsawa ba su iya jawabi ai ala du'ahim la yattabi'una li adami sama'in saboda ba su ji fala ya tagayyaru halukum don haka halin ku ba zai canza ba fil halataini lokacin da kuka kira su ko kuma lokacin da ba kira ba duk ɗaya ne <coughs> kama la ya tagayyaru haluhum an hukumil jamadiya Kama yadda yake halinsa yana na hali guda ne ba su canzawa sandararru ne ba su motsi ba su magana ba su ji ba su gani to in dai dutse ne ka rike shi abin bauta to rikon shi abin bauta bai sa ya zan yana jin ka in ka kira shi ko ya yi magana in ka yi magana ne ko ya gane ka haka ne in aka sassaka aka sassaka wannan sassaka tana nan sandarare ne jama'ar ne haka na wanda suke bauta ma bayan Allah wanda sun karigaya suka mutu wayannan da ake kira ba su ji kuma ko an kira ba su amsawa duk da cewa suna da daraja wato ba kamar gumaka ba ne ko duwatsu amma duk da haka na wajen bauta duk ɗaya ne don ka bauta musu kace ku a gaje ne ba za su ji ba ku ba ni arziki ba su ya amsa a ba ni mulki ba su ya amsa su ba da mulki saboda haka rashin hankali ne rashin tunani ne ɓacewar basira ne mutum ya ce kabarin wani cikin salihai ko waliye ya ce na taho ina neman arziki ko haihuwa ko mulki ko sarauta ko ina neman mukami don shi hankali ne domin ba ya jinka Zai iya amsa masa Zai iya baka wannan abin da kake nema Allah ke iya bada wannan abin amma sai jahilai su ce a'a ai kamun kafa na mun kai ga wannan mataccen to ko kamun kafa ba ga wanda gaji aka aka kamun kafa ba eh ai wanda gaji ya kamata kai kamun kafa gare wanda bai ma ji ka ba bai ma san kai ba wasu sun yi nisa ganin suka yi mai kabarin nan tun da mai daraja na shi ma gaba suwa yana ba da haihuwa yana ba da arziki yana ba da sarauta yana ba da mukami wannan rashin ganewa ne rashin sanin tauhidi ne rashin sanin Allah shi ya kawo haka don haka ko kai tsaye ka ɗauka shi ka basuwa ko ka ɗauka a shi an wasila shi an da tsakaninka da Allah to duk da jahilci ne don shari'a ba ta sa matattu wanda an mariga ya su zan tsakanin Allah da bawa ne ba amma sai ka ji malami babban malami sai sai ai waɗannan waliyan su ne a shamaki a fada Allah su an misalin sarkin gida ko shamaki ko kuma mai dogarai ko kuma baraya a fada sarakuna ko kuma in gidan gwamnati na su an misalin PA ko sakataren gidan gwamnati don haka sai an biyo ta hannunsu aka zuwa fadar gwamnati ko wato fadar basaraki ga wannan duka jahilta Allah ne rashin sanin Allah ya kawo haka kesa har wannan mai irin wannan misalin ya ɗauko Allah ya mai sai matsayin sarki cikin mutane ko ya mai sai gwamna ko ya mai sai misalin shugaban kasa. ma Laha, haka ƙadari. ba su girmama Allah hakikanin girman shi suka shi girma ne ba wannan shirkawo su da fada zuwa ga fadawa irin wannan shirka Allah ya kare don haka in kaji wannan misalin ba ilimi ba ne jahilci ne jahilzar tauhidi ne a gaba Allah ta baraka wata alaice ta'ala lalzi na ta da'una min Allah Yanzu nan ana wa mushirkai bayanin wautarsu, wato su wawaye ne, kuma sun yi dambala domin bauta ma gumaka wauta ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladzina tad'una min dunillah lalle waɗannan da kuke bauta ma ba Allah ba ibadun bayi ne mamaluka abin mallaka ne amsalukum kamar ku ay bal antum arfa'u minhum kuma yi su ɗaukar daraja li'annahum la hayata fihim saboda su wannan gumakan da wayannan duwatsun babu rayuwa cikinsu. wa antum fikum alhayatu amma ku akwai rayuwa cikin jikunan wata na kuna zance kuna magana su ko ba su magana wa ma zalika idza asarartum fi na fi fihim haya to duk da haka in kun dage cewa dai suna da rayuwa suna da hankali suna ji to fad'uhum ku kira su fal yastajibu lakum su amsa muku aji ku kira gumki ku ce ya kai gumkiwa ne ya ce na am. inda ya gaskiya na har suna iya amsa kinanku, to ku kira su amsa in kuntum sadiqin inda kun kasance masu gaskiya fi annaha hayya cewa gumakan nan suna da rayuwa tastahiqul ibada kuma sun cancanci bauta kun gana an tuka ke su ko don wanda ya gwada ya kira gunki ba zai amsa mai in ko yace ai ko kira bai yi saboda ya san bai amsa to ya gano wata da cewa kana bauta ma abin da bai da hankali bai iya amsa maka bai iya sauraron ka bai iya jin ka a gaba Mm. أم لهم آذان يسمعون بها قل Ubangiji ta baraka wa ta'ala ya ƙara fito muna da matsalar ƙarara na cewa dai gumakan nan gajiyayyu ne, kasassu ne, ba su iya komi domin ba ma cikakka halitta gare su irin ta dan adam ba Allah tabaraka wa ta'ala yace alahum arjulun yamshuna biha shin gumakan nan suna da kafahu wannan suke tahiya da su ko da an sassaka musu kafahu kamar na mutum to ba irin na mutum bane domin mutum yana tahiya da kafahu ne su ko ka ba su iya tahiya da kafahu sai kafahu banza ce ba kafa ce ta hakika ba am lahum aidin koko suna da hannaye ya bude shuna biha wanda suke damka da su ya an ba su su amsa su rike su rike abin nan da an ka ba su suna yayin haka nan don haka ko an sassaka musu hannu hannun hoto ne hannun banza ne don bai da amfani am lahum a'yunun yubsiruna biha ko suna da idanuwa wanda suke gani da su eh an sassaka musu idanu an yi alama idanu to amma idanun na gani ba su gani amlahum azanun ko suna da kunnuwa yasma'una biha wanda suke saurarawa su ji magana da su ka gani ko da an sassaka musu wani abu mai kama da kunne to ba kunne ne na hakika ba don ba su ji dai wannan istifhamu inkarin istifhami na inkari ba da a bada amsa ba ma'ana ba su da waɗannan abubuwa da aka ambata ai laysa lahum shay'un min zalika ba da wani abu daga cikin wannan abubuwa mimma huwa lakum wanda ya tabbata gare ku fa kaifa ta'budunahu ya kuke bauta musu wa antum atammu halan minhum alhali kun yi su cika hali halin ku na halitta ya hina su thumma amara nabiya sai kuma Allah ya hori annabi sallallahu alaihi wasallama an ya tahaddahum sai ya kalubalance su hum wa asnamahum da su da gumakansu ila yi zuwa kashe shi li bayyana lahum dan ya gwada musu ajazahum kasawa guma kansu da su kansu masu guma gumakan ma'ana kalubale ne an ga musu ko Allah ya ce ka kalubalanci mushrikai da kansu ka kace kullahum ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ud'u shurakaakum ku kira guma gumakan ila ihlaki cewa gumakan su yi taron dangi su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam in kuka taru da ku da gumakan gaba daya sun maki duni sai ku kulla min makirci ku yi min makida ku halakar da ni fala tunzirun kada ku dakata min kada ku min jinkiri ai fala tumhiluni kada ku min jinkiri ko minti guda ka ku kara mini ku halaka ni da ku da gumakan to fa'ana la'ubali bikum ni kan ban damu ba kaga wanda bai iya cutar da kowa bai iya kashe kowa bai iya kama kowa bala'i ko musiba ya za a rike shi abin bauta wannan an nuna musu kasawa gumakansu da kuma raunin gumakansu don haka ba su tantance a bauta musu ba alhamdulillah nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wayannan ayoyi masu albarka da muka karanta Allah ya amfane mu da su Allah ya ba mu yi aiki da su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh